Assalamu alaikum warahmatullah. Na'am wa alaikum assalam warahmatullah. Masha Allah. Mala Abubakar kaga kaga wurin recording din? Na'am na gani. Gadin nan? To alhamdulillah. Abin da yake akwai in ma baka gani ba na yi recording ne zan tura maka ba abin da za a dada ba abin da za a rage na maka alƙawarin haka insha Allah. abin da ya taso mutane yan uwa masu sauraro ba su sani ba Abbas Sadauki mm. da shi ake magana mm. akwai wani wani yankakken bidiyo na hawa da na magana Sau da mm. haka wannan maganar ita ce shi Malam Abubakar yake da challenge a kanta a kanta ya kira za mu tattauna maganar yadda take shine na ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wasu <laughs> daga cikin malamai ina nufin wahabiyawa yan izala ko salafiya ah, suna cewa in ka faɗa matsala ba za ka kirawo shi ba in ka faɗa matsala ba za ka kirawo shi ba hakan kafirci ne hakan fita daga musulunci ne sai na ce ƙarya ne a cikin bidiyo ɗin ƙarya ne ba aya ba hadisi da ta faɗi haka to wannan abun da na faɗa kenan ina so shi malam Abubakar ya ji cewar ko akwai wani abu da na rage ban faɗa ba ko kuma haka ne na'am yadda ka faɗa din <clears throat> haka magana take ah, sai dai wataƙila kafin na faɗi matsaya ta a kai na ga mace maganar da ka faɗa ba daidai ba ce eh da kafin a zo nan abin da um, kawai nake so shine ka tabbatar din cewar haka ne abin da na faɗa abin da ka faɗa <coughs> to yadda na faɗa ya tabbatar haka ne to da na faɗa hakan da ya zo kan bidiyon ya gani sai yake da challenging a kai yana da ja kan abin da na faɗa yanzu idan ka faɗa matsala ba za ka kirawo annabi sallallahu alaihi wasallam to ne abin da kake nufi ka gani aka sa abin ni abin da nake itikadi yanzu in ka faɗa matsala za ka kirawo annabi sallallahu alaihi wasallam kai kamun ƙafa da shi gurin Allah kana neman a yayi maka wannan matsalar ni akan wannan nake shi kuma yana itikadin cewar ba za a yi haka ba duk da shi na mishi adalci a jawabin da ya nuna hakan ba musulunci ba ne amma eh, hakan ba zai a ce an fitar daga musulunci ba shi a tashi mahangan ya saba wa malamansa a wannan amma dai ya ce babu nassi a kai ina ga haka kace ko to masha Allah to da haka yanzu sai ka faɗi hujjoji akan rusa abin da na faɗa ko na'am to yayi daidai insha Allah kamar yadda ka tabbatar da bayanin da ka faɗa cewar ya halatta a roƙi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam don neman biyan bukata ko neman fita daga matsala. Ba haka na faɗa ba. Kuma na To, ina jin ka. Yawwa, abinda na ce idan ka hmm. faɗa matsala ka kirawo Annabi sallallahu alaihi wasallam yi kamun kafa da shi gurin hmm. Allah. na Allah ka tsaya bidiyon fa ina nan kana ji na? Eh, bara in kunna bidiyon to, bari in kunna bari in kunna bidiyon. A'a, ai ba za ka canza magana ba ga bidiyon a kusa da ni. Sai in kunna ma ka ji mutane su ji sai a yi aiki a kan bidiyon za a yi aiki ai ba kan magana ba ita matsalar roƙo ɗin akwai ta zaman kanta take ba wai guje mata nake ba ah, muna so hmm. ne mu tsaya akan abin da muke so mu bara a kunna bidiyon bara a kunna bidiyon mutane su ji bidiyon kusa da ni Ni ba ji. Baka ji ba? Ba ji. Bari sake kunna. Bari sake kunna. yauwa yanzu ka ji abinda nake so kana ji na a'a abinda nake so ka ji barka dan Allah kana ji na yanzu ka ji ba a jin sautin sosai ni dai bana ji sautin ba ta kiliya Kafin ce ne mun kuma ta bata lokaci mu fitar da muhallin za kaza kake nufi ni kuma kaza nake nufi mu fara fitar da shi ka fahimce ni mm. ko da na ji abin da yake a bidiyo ko ban ji ba yanzu mu yi wanda zai saurara ai ya ji dai menene muhallin niza to abin da nake abin da nake magana ni yanzu kamar yanda sahabbai za su zo su kawo manzala sallallahu kukan matsalolinsu in sun haɗa su kawo mishi kuka ya nemi Allah ya musu maganin wannan matsalar to abin da nake magana yau dinnan ma za ka yi wannan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya nema maka mafuta gurin Allah a cikin wannan matsalar da ka haɗa wannan yana nan yawa kafin mu shiga cikin matsalar zan dan taliki akan maganar ka na'am abin da nake so in to abin da nake so maganar tawa kada ka tafi wani gurin ka faɗi wadda na faɗa din da farko na faɗa abin da na faɗa kuma ka tabbatar masu sauraro za su ji to yanzu kar ka sauya min magana ka tafi akan maganar da na faɗa ce cewar za ka wada matsala. In na faɗa abin da in na faɗa abin da ba shi bane ai da bakin ka sai ka ce a ba shi bane abin da ba kana da damar kai magana. Yawwa to yayi kyau. Kana da damar kai magana fa. To yayi kyau. Abin da nake so in ce mm. roƙon manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Ba matsalar roƙo muke ba. Akwai bambanci tsakanin roƙo. In kana ce min tawassuli misali. Akwai bambanci ba tawassuli na faɗa ba. abin da nake magana ka hwada matsala ya Allah yi min abu kaza dan annabi wannan kake magana ba shi nake magana ba to yi kwatance nake hmm. magana abin da nake magana abin da nake magana kamar yadda sahabi hmm. suka ya zo gaba annabi sallallahu alaihi wasallam ya sun hada matsalar rashin ruwa ya zo ya kawo karan daukewar ruwa wanda wannan zuwa da ruwan sama a lokacin da a kowane lokaci ma Allah ne mai iko a kan shi shi yake da iko a kan shi to wannan sahabi an haɗa matsalar ruwa lokacin nan ba lokacin damuna ba ne kamar yadda ruwayar buhari take nunawa da dukkan wayoyin ba damuna ba ce za ka ji yana cewa a sama babu ƙaza'atan babu mm. ƙaza'atan ba wata alama ta ruwan sama da haka wannan sahabi ya sun haɗa matsalar ruwa ta fari sai ya zo ya kaga matsala ya haɗa da ya zo mm-hmm. ya kira annabi sallallahu alaihi wasallam ya gaya mishi ga matsalan da suka haɗa

to yadda wannan sahabin ya je ya gaya annabi sallallahu alaihi wasallam ya kira shi ai ya je ya gaya manzo sallallahu alaihi wasallam matsalarsa ya fada matsala to a yau ma zaka kira sunan annabi sallallahu alaihi wasallam ka gaya wa mishi matsalan ka ya gaya wa Allah tabaraka wa ta'ala a kawo maka dauki in Allah ya ma gamu da katar manzo Allah ya sa baki za a janye wa matsalarka wannan musulunci ya tabbatar da haka kitaban wasunnatan wa ijma'an in ka cire ibn taymiya da wanda suka zo bayansa shine maganar da nake yi da haka akan haka zaka tattauna ba maganar ta wasu ne nake ba ba maganar roƙon annabi nake ba sallallahu alaihi wasallam maganar roƙon annabi maudu'i ne mai zaman kanshi shi ma za mu yi magana akan shi idan lokaci ya bada a yi maganar amma ka tsaya kan iya abin da nake nufi in ka faɗa matsala abin da ku kuke nunawa akwai bambanci tsakanin rayuwar annabi sallallahu alaihi wasallam da yanzu a rayuwa annabi sallallahu alaihi wasallam ka faɗa haka ka kira manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ka gaya mishi wannan matsalar daidai ne amma yanzu ya zama shirka saboda yayi wafati ka gama na gama na'am ajiya da muka fara magana da kai kana ji ma na'am na ga maka cewa ni da kai mun ijma'i mun yadda cewar na'am idan an zo gurin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam lokacin da yake raye hmm. ana zuwa a kawo masa matsala a kawo masa kuka hmm. ya kuma yi abin da aka zo aka nema a gurinsa hmm. wannan kayar da wannan haka ne ni ma na yadda haka ne haka ne to yanzu kwata kwata ba wannan magana muke ba yanzu abin da nace maka bayan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya koma zuwa ga Allah to babu wani nafsi da ke nuna ka ce ya rasulullah yi min kaza ya rasulullah ina cikin matsala kaza fitar da ni ya rasulullah ba ni kaza ko taimake ni da kaza in ko ba haka ke nufi ba to ba ni misalin me kake nufi yanzu idan mutum din yayi shine ya halatta to a yadda kake faɗa a yadda kai a yadda kai kake faɗa a yadda kai kake faɗa yanzu yana nuna kaman cewa manzon Allah shi zai maka abin da Allah ne yake yi to kaga eh, idan idan eh, idan idan haka ne ba ni misalin abin da kake idan idan haka ne wasu mutum ya faɗa matsala ya zai bari in yi bayanin yadda kai ka faɗa yanzu haka yanzu idan mm-hmm. haka ne misali sai ka ce ya rasulullah ba ni kaza ya rasulullah ban kaza sai zama na eh, kake kallon manzo Allah shine zai baka wannan abin ba Allah ba to wannan ai kaga kafirci ne kafirci ne wannan mu abun mu kafirci ne ka ga cewar manzo Allah shi zai samun ma da wannan abun shi zai baka shi ba Allah ba to ai wannan kafirci ne yayi to yanzu ga yamin misalin ba da misalin kwatancin abin da kake nufi eh to ai kaga ashe kaga kenan kaga kafin ka yi challenge din abu yana da kyau ka san menene abin da mutum yake nufi da maganan da yayi kafin ka yi kafin ka yi challenge to ai jiyan ka riga da ka yi challenge din ai to kaga ashe baka fahimci ashe baka fahimci ma me me ake nufi ba ga baki daya na tambaye ka ne yanzu dan ka fito da abin fili mu mun yi itikadi itikadi yanke wanda babu kokonto cikin sa cewa asali asali Allah tabaraka wata'ala shine mai yin komai shine mai bada komai kuma ba shi da abokin tarayya cikin wannan babu a cikin halittarsa tabaraka wata'ala bai da abokin tarayya shi yake komai a cikin bayinsa wannan ba mu da kokonto sai dai abin da ya ɓuye muku shine sababi din nan a nan rigima take wanda mm. yake sababi cikin yin abu wanda aka sa shi ya zama sababi to wannan yake sa in mutum ya kalli sababi din nan ya yi abu to sai ku yi maza ku mishi hukunci da cewar ya yi shirka ya yi kaza alhalin shi kuma yana kallon wannan sababi ne cikin samuwar abu amma ba shi ne ya samar da abun ba Allah tabaraka wa ta'ala shine ya samar da shi so da haka kana haɗawa matsala yanzu daidai yake lokacin manzala sallallahu alaihi da yanzu a wannan lokacin ba wani bambanci zaka haɗa matsala kai ka kira sunan annabi sallallahu alaihi wasallam ka nemi manzala sallallahu alaihi wasallam ya sa baki gurin Allah kan matsalar da ka haɗa ya kawo maka ɗauki a kanta wannan kuma izala gaba ɗaya ittifaqan ba za a yi haka ba sun yadda a rayuwar annabi sallallahu alaihi wasallam ka yi amma banda banda bayan ya yi wa fati to yanzu ni ma da kaga kai ma akan haka kake a haka nake to to kaga abin tambaya abin tambaya yake tabbatar da ya kafin nan bayan manzon Allah ya koma ga Allah a roƙa nemi wani abu a gurin cewa ya Rasulullahi sa Allah ya min kaza ko ya kulla sa baki Allah ya min kaza yawwa yawwa to alhamdulillah to abin da nake so in tambaya na'am ah, kafin in kawo nassi din shin akwai bambanci tsakanin rayuwar annabi sallallahu alaihi wasallam akwai wani wani abu duk wani abu na daraja da Allah ya mishi a raye na daraja shin bayan yi Fati akwai wani tawaya da aka samu na wannan darajojin babu tawaya sai dai ƙari don manzo Allah kullum darajar sa karuwa take domin duk duniya duk wanda wani aiki na ibada sai an ba manzon Allah wannan ladan kullum to mana kullun darajar sa karuwa take to alhamdulillah to me bambanci tsakanin rayuwar da kuma <laughs> yanzu din shin dama ah, annabawa matsalar kaga abin da nake na lura a cikin tattaunawar shine kamar rayuwa ita ce wadda take mahaniyar yanzu manzo Allah ba a raye yake ba dan haka ba za ka kira shi ba saboda ba zai iya abinda ka nema din ba zai iya ba saboda ba a raye yake ba haka ne yadda na fahimta ba ma mu na fahimta ba eh ba da ka fahimta ba ne to yaya ne bambancin shi ne na'am wato akwai bambanci tsakanin rayuwa ta duniya na'am da rayuwa da manzo Allah ke ciki da wadda take cike da ni'ima a gurin ubangijinsa tana kuma da bambanci da rayuwa ta duniya domin yayi rayuwar duniya kowa ya san adadin shekarun da ya a duniya kuma Allah ya sa ya koma ga rahmar ubangijinsa mana akwai bambanci tsakanin rayuwarsa ta duniya da kuma rayuwarsa da yake a barza wurin ubangijinsa da bambanci ba yake bace saboda haka yanzu ba zai iya yin wannan abun ba shi ne gama ai yanzu ba ba ya rayuwa a duniyar nan yanzu eh shi ne ce yanzu misali in an kira shi ba zai ji ba ba zai ji ba an kira shi yanzu idan ya ce mana idan an yi masa salati na'am fa inna salatukum tabluguni ko tuqradu alayya kana riskata ko ana kaunin ita wannan ya tabbata to to me hujjar da yasa me hujjar da me hujja a'a tsaya ya hakuri me hujja ai magana ake yi ta hujja yanzu debate muke me hujja ka ta cewa manzo Allah baya jin abin da ake yi me hujja a Qur'ani ko a hadisi ina Allah ya faɗa ina manzo Allah ya faɗa to hujja ta shi mhm. mun san cewar lokacin da manzo Allah yana raye sahabbai suna zuwa gurin sa kawo kuka a cikin muna ina so mu lura da abubuwa kamar haka mm. na farko manzo Allah yana dare a cikin wannan duniya daya mm. na biyu sai an taso daga gida an zo gurinsa don a ga mata ma'ana babu wani mutum da ya taɓa zama a gida yana ɗakinsa hmm. ya ce ya rasu yi min kaza ko ba ni kaza ko yi min abu kaza hmm. sai ya zo har gurin manzo Allah domin ai wanda ya zo manzo Allah na hudu ba hmm. zuwa ya har masallacin ya faɗa manzo Allah na jinsa ya saurari shi bai isa da zauna daga gida ba ya taɓa magana dan an nuna maka cewar ko da manzo Allah yana rayu sai ka taso ka zo gurinsa ne ka gaya masa ya rasu yi min kaza ko ai kaza ko ka gaya masa matsala kaza hmm. bayan da manzo Allah ya bar duniya to bai da aka gaya masa magana yaji domin yana da rai ma sai ka zo inda yake ka gaya masa zaka dan baka da sahabi ɗaya ko hmm. mutum ɗaya da yake da matsala ya gaya manzo Allah ba tare da ya zo gurin sa ba in kuma kana da gida ɗaya ka ban so kai faɗa hakan ba saboda babu babu babu ladabi ba ilimi a cikin haka ba kamar yau wato ai shi ne to ai bai kamata ka dinga cewa babu ba babu kai dai baka sani ba za ka ce kai baka sani ba ka gani abin da na tambaye ka hujja kurum na tambaye ka nassin sarihi muhukami na Allah ko na manzon Allah wanda yace ce inna ba aya ai ba aya bace ba hadisi bane fahimtar ka kawai ka kawo ba aya ba ce ba hadisi so nake ka ce manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce in nayi wafati ba na ji ba zan in an yi magana ba zan ji ba ko ka kawo ba mun ko ka kawo ne sananne a gurin dukkan musulmi ai ba haka ne hujja ba hujja a qur'a musulunci mm. a masadir muttafaq alaiha guda hudu ne mm. qur'ani ko hadisi ko ijma'i ko kiyasi wannan da mu da ku duk mun ga musu ne almasadir almuttafaqu alaiha akan ta ake gina hukunci to yanzu baka ka mm. aya ba baka ka hadisi ba baka kawo ijma'i ba baka kawo kiyasi ba a'a fahimta ka kawai ka kawo ba a ba hadisi so nake ka kawo min nassin Allah sarihi muhukami da ya ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallam in yi fati in an kira shi ba zai ji ba dai kenan ko ka kawo min hadisi na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sahihi muttasilu sanadi wanda ya inganta cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce in nayi wa fati in an yi min magana ba zan ji ba shine abin da muke nema a gurin kawai ba ba fahimtar ka ba ka gane ba hikima cewa a kaza ya kamata a duniya mun san rayuwa an yi wa kaza ba wannan ba hadisi nake so kana ji na hmm. zan karanta maka aya cikin suratul tahrim na'am Allah yana gaya mana dangane da abin da ya faru tsakanin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam da matansa na'am yace wa in asarra nabiyyu ila ba'd azwaji hadithan na'am lokacin da manzon Allah ya faɗi wata magana ya sirranta wata magana ga wani shashi na matansa ma'ana ga wata daga cikin matansa wata magana ta sirri na'am falamma nabba'at bihi lokacin da ita kuma ta bada wannan labarin mana hmm. ya gaya mata magana ta sirri sai ta gaya wata hmm. ko ta bada wannan labarin kana ji na na'am azharahu Allah alaihi sai Allah ya bayyana masa cewa to abin da ka ga wanta ta faɗi labarin nan ma'ana Allah ya bayyana masa da wannan arrafa ba'adahu wa arada an ba'ad sai ba ta labari ya ga mata cewa to kin yi kaza ya ga mata wani sashin abin da ya faru ya shiru ga wani sashi falamma na ba'a lokacin da manzo Allah ya ba ta labari qalas man an baka hada sai ta ce wai ban kullun labari sai ce na ba'aniyar ƙala na ba'aniyal alimul khabir hmm. ce Allah ne ban labari wanda ke mai cikakken sani wato mai zurfi cikin sani hmm. mai ilimi mai kuma zurfi cikin sani hmm. abin da zan fitar maka a cikin wannan ayar shi ne na farko dan ka san abu ne sananne a gurin su man dukin ayar man dukin ayar dai kwata kwata ba maganar abin da muke to ka in gama maka mana ai ban gama gaya ma abin da zan gaya ma ba yanzu eh man dukin aya ba inda aka ce manzo Allah ba zai in yau fati ba zai ji ba sannan kuma ka saurara ka ji zan gaya maka abin da kuma muke nema a ayin kenan na'am ka saurara ka ji ina jin ka wai na dan yau mutane ba saboda baya nan na'am kuma ya ba ta labari shi maki ya aka yi ji don mm. a nuna maka cewa su sanannen abu ne a gurinsu mm. in baka zo ka gaya masa labari ba to baya ji yana da rai ma kenan mm. in ba ka zo gurinsa ka gaya masa magana ba mm. to bai ji ba sai idan Allah ya bashi labari shi sa taimaka maki ya akai ka ji to shi wannan to yanzu yanzu ya ga masa cewa Allah ne ba da labari yanzu tsaya anan na farko dai mafuhumin wannan kai ka fahimto haka ba ba Abdullahi dan Umar ba ba su yi da Aisha ba ba wai ba kai ne ka da ka fassara wannan ka fahimto kai wannan dan yaye ne yake faɗar haka ba manzon Allah ba sallallahu alaihi wasallam ba Qur'anin ba sannan kuma ba wani daga cikin wato salafu salih na al'umma ba dan yaye ne da muke raye da shi a wannan zamanin yanzu shine ya fahimto haka <laughs> to kuma yanzu magana ake yi ta ilimi a mahalli na na na na na, na, na debate ake da abin da zaka kawo mm. shi ka kawo shi mai matana da ƙarfi wannan kai fahimtar ka ce da ayar ta cewa bai yanzu ka yadda cewar Allah ya sanar da annabi sallallahu alaihi wasallam da yake wannan rayuwar ya sanar da shi yace na ba'aniyal alimul khabiru mm. to kawai kuma saboda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yau fati shikenan wannan matsayin nasa na Allah yana sanar da shi abu shikenan kai kai yanzu kun yi da Allah ya ce annabi yau fati ya daina gaya masa akwai inda ya faɗa haka ai babu inda aka ce maka da kafa akwai inda aka faɗa haka ai matsayi ne na annabi in abu ya koma ga Allah eh a'a ai ba mu zo nan ba matsayi ne na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam idan yana raye wani abu ya faru ba inda yake ba Allah ya sanar da shi abin To da haka magana a sanar da shi daban kana ji na ah, ga shi nan nan ba aniyar Aliyu Habiru a rayuwarsa Allah yana sanar da shi a wannan rayuwar da ya ta rayuwar duniya. Allah yana sanar da shi ma wani abu ne ya nan Allah ya sanar da Yanzu rayuwar da take yanzu wannan rayuwar da yake yi a yanzu kun yi da Allah ne shi Malam Abubakar kai kenan kun yi da Allah cewar in na faɗi na kira Annabi sallallahu alaihi wasallam na faɗi wani abu da nake so ya samu baki gurin Allah kun yi da Allah cewa ba zai gaya mai ba ya daina gaya masa ya daina sanar da shi cewa da ya ne maka sa baki cewa ba a bayan barin manzon Allah duniya hmm. ba ka da damar da zaka kiransa kai bukata gurin sai ka kira Allah ina ya faɗa kuma wai wani abu ne ya zama na a rayuwar annabi daidai ne wai kuma bayan rayuwarsa ba daidai ba ne duk musulunci me shi shine gashi ana da kuka zuwa ake gurin a musulunta ina ga abu a fili ne ka kake daukar abu kana kana dukunkuna abubuwa ne ga kake dukunkunawa ne lokacin da manzon Allah yana rayuwa mm. duk wanda yake da matsala ko yake da wani abu da yake nema gurin manzon Allah zai zo ne ya kawo kuka ya gaya masa mm. a taɓa samun wani mutum guda ɗaya wanda yake da kuka ko koke gurin manzo Allah bai zauna a gida ko a garin su ko a jihar su mm. ko a kasar ke ga manzo Allah ba a taɓa ba in kuma akwai sai saboda baya jiwa an ya tabbata akwai kaza akwai kaza akwai kaza sai ka dalili to ai kaga kai kai yanzu ka ce duk ba a taɓa yi ba kaga duk ka bi ka sani kenan eh, kaga da sai ka ce eh, kai ne baka sani ba da sai ka ce baka sani ba a sanar da kai dan haka dan haka illar jin karatu a kaset kenan ba a gaban malamai ba da haka a koma a koma gaban malamai a yi karatu ko da na yan izala ne a dinga zama to yanzu da ma abin da yasa na baka haka dan mutane masu sauraro su fahimci mustawanka da irin yadda kake kafa hujja da irin inda kake shiga don haka sai na bakka muka zo nan kafin ni in fara arzin da la'ilu nawa kan matsala mutane su sun ji duk wanda suka ji sun ji yadda kake bada da la'ilu har yau babu nasi kwaya ɗaya da ka kawo min wanda ya ce manzala ya ce in yayi wa fati ya daina jin abin da ake faɗa babu wani sannan abin da kake nunawa rayuwa rayuwa ita ce matsala yanzu tunda baya wannan rayuwar don haka ya daina ji ko ba za a kai ma ɗauki ya ce da Allah a yi ba kaza kaza ayar da ka kawo da ita ka kawo hujja kuma da ita na mayar maka to a farko zan mai da kai tafsirin malaminka tafsirin ibnu kasir kenan yauwa tafsirin ibnu kasir duk da idan yana kusa da kai ka duba ka ɗauko ƙayar da ta ce ah, walau annahum izzalamu anfusahum mm-hmm. ja'uka mm. fastaghfiru laha wastaghfara mm-hmm. lahum rasulu lawajadu Laha tawwabar rahima ka ɗauko ƙarƙashin ayar a cikin tafsirin Ibn kasir ka fahimta abinda nake so ah, in kafa maka dalili da shi a ciki ya kawo kissar al'utubi wadda ita wannan kissa malaman ku duk sun bi sun ƙaryata ta sun raunata ta sun yi waye to abin da yasa na faɗa maka ka dan na san idan ka taɓa ji kawai jira zaka in kawo ka sai ai ƙarya ne kaza kaza to ba wannan ne ni ba ne to ba ba zan inganta ba ba ruwana a batta ma a za'ifiya ce abin da nake so in gaya maka shine hmm. shi Ibn kasir da ya kawo ta a gurin bai ce komai ba bai yi taƙibi ba ina ganin ka san me ake cewa taƙibi a harkar ilimi ina jin ka yauwa bai yi taƙibi ba abinda nake so barin wa mutane sharhi tunda ba da kai kadai muke magana ba abinda ake cewa taƙibi shine bai waro ya ya inganta kuma inganta ko ya kauce shiru bai faɗi matsayinsa ba akai yayi shiru akan ta wanda idan yana da ja a kai a ƙasa kamar yadda ya saba yi ibnu kasir in ya ga hadisi zai ce kaza ne ƙarya ne fi na karatun kaza kaza kaza to bai ce komai a kanta ba to ba ruwa na da batun ingancinta ko ba ingancinta ba a'a abin da nake so in nuna fahimtar da ibnu kasir yayi wa ayar ita walau annahum izzalamu anfusahum da su bayi lokacin da suka zalunci kansu ja'uka sun zo maka to ana akwai wata ka'ida sun zo maka ya rasulullah sai ce fastagfarullah suka nemi gafara Allah wastagfara lahumur rasulu sai da suka nemi gafara Allah iya Allah bai ce zai gafarta ba sai ce sai in manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya nema musu gafara yace lawajadullah tawwaban hadafi ne nan hadafi ne ba lawajadullah tawwaban rahima manzo Allah ya nema musu gafara wala wajadullah tawwaban rahima za su samu Allah mai karban tuba mai rahama sai ibnu kasir a karkashin ayar sai ce yurshidu ta'ala al-usata wal muzinibina idza waqa'a minhumul khata wal isyanu an yi atu ilar rasuli sallallahu alaihi wasallam fa yastaghfirullaha indahu wa yas'aluhu an yastaghfira lahum fa innahum idza fa'alu dhalika taba Allahu alaihim wa rahimahu wa ghafara lahum abinda ibn kasir yace Allah yana nuna mana a wannan yana nuna masu sabo da masu zunubi a wannan aya idan kuskure ya same su ko sabo su zo wajen manzo sallallahu alaihi wasallam su nemi gafara Allah wajensa su roƙe shi ya nema musu gafara gurin Allah in sun yi haka kaga sharadi in sun yi haka to Allah zai karɓi tubansu zai ji kansu zai musu gafara dan haka yace wali hadha qala lawajidullaha tawwabar rahima da ya kawo sai yace wa qad zakara jama'atun minhum ashiyaku abu nasr bin sabbat fi kitabi ash-shamil al-hikayat al-mashhurata an al-utbi qala yace jama'a sun ambata wato jama'a da yawa sun ambata daga cikinsu akwai Sheikh Abu Nasir bin Sabbak a cikin littafin sa Shamil hikaya mashahuriya ta Utubi da ya ce kuntu jalisan inda kabarin Nabi sallallahu alaihi wasallam ina zaune gaban kabarin Annabi sallallahu alaihi wasallam fa ja arabiyun fa qala sai wani balaraban kauye zo yace assalamu alayka ya rasulullah bayan wafatin Annabi na aminci ya tabbata gare ka ya ma'aikin Allah sami'tu Allah ya qulu naji Allah yana cewa law annahum in zalamu anfusahum da su bayi lokacin da suka zalunci kansu ja'uka zuwa ƙarshen ayar sai yace wa qad ji'tuka yana mukhadaba da annabi sallallahu alaihi gashi na zo maka mustaghfiran li dhanbi ina mai neman gafarar zunubai na mustashfi'an bika ila rabbi ina ina mai kamun kafa da kai zuwa ubangiji na summa an sha ya kulu yace ya khaira man dufinat bil qaya azumahu fadaba min tibihin al qa'u wal akamu nafsil fida'u li kabrin anta sakinu fi al afaf wa fi al jud wal karam ba a har izuwa karshe yace summan sarafal a'rabiyu wannan balaraban ƙauye da ya faɗa haka sai ya juya fa galabat ni ainayya idanuwa na biyu suka rinjaye ni fara aitun nabiyyi sallallahu alaihi wasallam fi faqala sai na ga annabi sallallahu alaihi wasallam bacci sai ce min ya utubi ya utubi ilhaq al arabiyya ka je ka rike wannan balaraben bashiru ka gaya mishi anna Allah kad fara lahu Allah ya yafe mishi abin da nake so ban kawo wannan kissar ina mai duban ingancin ta ko rashin ingancin ta ba farko dai abin da nake nuna ita waccan ja'uka da Allah yace sun zo maka ya rasulullah suka mhm. nemi gafara Allah ka nemi ka nema musu gafara kace in yafe to wannan ja'uka din ba ta yi hususiyar rayuwar annabi ko fatan annabi ka'ida ta usulul fiqh duk abin da yake mutlak shari'u ya bashi a sake ko ya bashi a umumi to sai dai shari'u ya masa hususi ko kuma ya masa taƙayidi wannan shine ka'idar usul fiqi da abin da yake saki babu kaidi kofar da Allah ya bude ko manzon Allah ya bude ta to sai dai Allah ya rufe ta ko manzon Allah komai kasaitan malami bai sai ya rufe ta ba to da qur'ani yazo yace sai ja'uka suka zo maka to da sai a ce fi hali hayatika to in qur'ani ya faɗa ka yace a halin rayuwarka ya rasulullah to shikenan Allah ya yi wa abun khususi ko kuma manzo Allah ya ce fi hali hayati a halin rayuwata ne to an masa hususi an keɓance iya rayuwar manzala sallallahu alaihi wasallam haka yanzu ko ka faɗa haka ka nemi gafarar manzala sallallahu alaihi ko ka nemi manzala ya sa ya sa baki a nema ma gafara gurin Allah bayan yau fati to wannan ba zai yi ba saboda ayar Allah ya mata eh, eh, takayidi ko manzo Allah ya mata takayidi to bai mata ba Allah bai yi ba manzo Allah bai ba ta akai ja'u ka sun zo maka saboda haka ibnu kasir kuma sai ya fahimci ayar a yadda ba aka fahimce ta muka fahimce ta shine sai ya kawo sai ya kawo wannan kissar sai ya kawo wannan kissar ta al'utubi wanda ita kissar ga abin da ta kunsa ya zo yana manzo Allah magana ya razu ai imin kaza ai mun kaza ai mun kaza ya zo yana magana saboda haka ibnu kasir sai ya kawo ta da ya kawo ta kuma bai yi ta aqibi ba wanda ita kissar tana dilala izuwa cewa ibnu kasir ya yadda ko bayan wafatin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam zaka ga yawo mishi matsalar ka gurin Allah ka nemi ya sa baki Allah ya maka maganin ta wannan shine hujja ta farko wannan shine hujja ta farko ka gama bari in mai rabi akan wannan tukuna na'am eh bari in warware wannan tukuna wannan ayat da ke cikin suratul nisa hmm. walau annahum iz zalamu anfusahum a <laughs> ah, ta 64 walau annam ibbalamu anfusahum ja'u da ka hutar da kanka wajen jan abun kawai ka shiga kai tsaye tunda mun biya ta aya ta 64 wanda yake so ya biya ka mm. kana ji na mm. ja'uka za su mm. gurinka wannan kai ne kake tsammanin cewar kana buƙatar a ce lokacin kana rai, domin tunda aka ce za su zo gurin ka hmm. inda ba ana magana akan manzon Allah na rayu bane ba za a zo ba za a yi ma magana cewa ka zo gurin ka ba malam dan yayi eh, malam dan yayi ba haka ake ba haka ake rusa hujja ba ka qur'ani yayi idlaki ya yi saki babu ilimi sai shi qur'ani yana magana ne da mutane masu hankali masu ilimi yau ba masu yin amfani da kwakwalwa ba wajen abin da ba su ɗauka kakkai zafi abin da nake so ka fahimta ai kai ni abin da magana ma shiru ne ka gama magana ka ka yadda da ka'ida usulul biki zan bakka shiru ne ka gama magana ka ka yadda da ka'ida cewar idan nassi ya bar abu mutlak babu mai mai kaidi sai nassi ka yadda da wannan ka'ida ta usulul biki haka ne to kawo nassin da yace a halin rayuwa ba tunaninka ba ba falsafa ba nassi za ka kawo mutum ni ba nassi ke kawo abu ne cewa ba wanda ake zuwa gurin su ba haka ba haka ake kafa addini wai hmm. addini ana kafa shi da qur'ani ko hadisi ko ijma'i ko kuma kiyasi ya kake kawo min tunaninka ina mutunta tunaninka kake kawo min wai ana magana da masu hankali waye ya faɗa haka abin da ake magana ni nan abin da nake tambaya ka ja'u ka kawo min nassi da yace sai iya rayuwar annabi sallallahu alaihi wasallam in ka kawo min wannan wallahi azum na sauka amma ba wani ta ko tunani ko kaza ba kawon nafi da zama baka kawo min ba na fara kawo ardin dalili na yanzu ka kawo min nafi da ya ce an keɓance iya rayuwar annabi ne ga ibnu kasir na kafa hujja da shi ya fahimci cewar ko bayan rayuwar annabi sallallahu alaihi wasallam zaka je ka gaya mishi matsala ta ka nemi ya sa baki gurin Allah kan a maka maganin matsala ne ibnu kasir na cikin wanda suka yadda ana haka saboda wannan kissar da ya kawo ta utubi kuma bai mata taƙibi ba kuma abin da kissar ta kulla kenan ya ina kawo mara ganzantuka daga littafin Allah da ka'ida ta ilimi kuma kai ba wata ka'ida ta ilimi kwaya ɗaya tak da ka kawo tun da muka fara sai dai tunaninka ba wani malami kwaya ɗaya da ka faɗa ko da ni da nace ibnu kasir din nan babu wanda ka kawo ko ibnu taymiya ba ka faɗa min ba har yanzu sai fa tunaninka haka ake tattaunawa na dakata to ka gama mm, a haka nake so mu yi tattaunawa abinda ayyana take mm. abinda ayyana ba fa kai fahimtar ka nake so ba dan yayi ni yanzu fahimta Ibn kasir fahimta ibn kasir na kawo sai ka yi min rai. sai ka yi min isnadin maganar ai ka yi min isnadi da kace da yanzu misali qur'ani yana magana da masu hankali nan gurin yana raye ake nufi sai ka ce wani haka ya faɗa ko a malamai ne ma na bakka kawo ba ma hadisin ba na rage maka ayar na rage maka hadisin kawo min ma ko a malamai ka ce malam wani kamar yadda nace ni ibnu kasir ya fahimci cewar ba lallai sai a rayuwa ba har a wafati don ya kawo wannan kissar ta utubi karkashin wannan ayar da haka na maka izini ko a malamai kawo min amma banda malamai na najadu banda su banda su iya a malamai na musulunci kamar yadda ni ya kawo ibnu kasir din wanda aka yadda da shi ahlus sunna wal jama'a suka yadda malami ne su nake magana daga kansu ibnu kasar din zuwa baya kawo min wanda ya ce wannan iya halin rayuwa annabi ne ba kai dan yaya ba kana ji magana muke fa kai fasar ainin take kana ji na ya me duk sanda aka ce fa aka zo gurin ka magana mm. ake fata mai rai eh, a gunka kai ka faɗa haka ba Allah ba ba annabi ba kai kai kai yanzu bari karanta ma bari karanta magana magana ya ka sa shi magana ba ba ba ba ba almajin ibn tayyiba bane ba magana sabari abinda nake so ba magana sabari da karanta shi ne karanta maka imam ba shi shekul mufassirin ba eh abinda zaka karanta min a magana ɗabari. ka tabbatar cewar ja'ukan nan ya ce iya rayuwa ne in ba haka ba ka balar da kanka tabbatar ma cewa babu wanda ya fahimci cewa manzo Allah ban yawa wafati a rubuta ah, ah, wannan kai kai ai ni gashi na kama ka wanda ya fahimta na kama ibnu kasir kai ko baka kawo min wani wanda ya ce ja'ukan nan iya rayuwarka bane ka ka haka zaka kawo min shine muhallin nizain mu iya ka kai dan yaye kai ne kace iya rayuwar annabi ne kai ka faɗa kuma kai dan yaye a musulunci me matsayinka kai ba a sahabi ba ba tabi'i ba ba tabi'u tabi'ina ba ni kenan na ji na tunda baka yarda cewa ja'u ka magana ake ta lokacin kana rayu a gurin ka kai ne zaka yarda da ni kai ne kana da damar da zaka yarda da ni ka kawo min inda Allah ya faɗa ko annabi kai ne maka sakwa sakwa ma na maka sakwa sakwa na ce maka ko wani malami ma kawo min shin magana nake ga za su zo gurin ka fi hali hayatika ko fi hali mautika ai ko ba ai bayan manzo Allah ya wafati ka zo gurin sai na ka zo gurin ka abin da ka'ida mu koma ka'ida usuli mu koma ka'ida usuli abin da aka ce kuka da aka ce an yi idlaki ne ba a ce ba a yi takasisi ba a yi takasisi ga lokacin yana raye lokacin manzo Allah na raye hmm. mun san ja'uka dole zaka je gurin manzon Allah ne ga utubi ga utubi ya je ya kai matsalar ga kutubi ba ingancin ba abin da nake maka magana ibnu kasir ya fahimci abin da muka fahimta ba ingancin ba bata inganta ba bata bata inganta ba ka ji dalili a'a a'a dan yayi ka ji dalilin sa bi fahimta ka ba haka mu zancen ba ko kai shiru na ga maka dalilin cewa shi bai fahimta ka ba sai dai tunanin ba dalili a'a ai so kake ka tafi wani gurin abin da nake so abin da nake so ba ai ba wannan ne matsalar mu ba matsalan mu ka kawo wanda ya fahimci cewar iya halin rayuwa ne malami kwaya ɗaya tak yanzu muke magana da kai a gida kake a cikin library ɗinka kana da hurriya ka tanadi abubuwa tun jiya aka shirya za a yi tattauna wannan ba a samu yi ba yau muke yi a ya kamata a ce duka kayi isu idadin wayannan abubuwa saboda haka ya kamata mu samu wani malami kwata kwata tun da muka fara karatun nan baka faɗi malami ko kwaya ɗaya ba ko kai malamin da ka faɗa na ce abin da ka faɗa ƙarya ne da cewa ya yarda abin da ni na kawo aya ta Qur'ani na ce ja'uka suka zo maka sai iya rayuwar annabi ne sallallahu alaihi wasallam kaga mudula kai iya rayuwar ka ne eh to ai kai wannan wannan kai ka faɗa kai kuma dan yaye kai kuma dan yaye ba hujja bane a musulunci ba hujja bane a musulunci kai ba hujja bane su kuma abinda malaman usulu suka aje a ka'ida abinda yake al-mutlaq wanda zai mishi kaidi Allah ne ko annabi komai kasaitan malami ba ma kai dan yaya ba komai kasaitan malami na musulunci bai isa ya kulla kofar da Allah ya bata a buɗe ba babu inda Allah ya ce ja'uka din nan sai a rayuwanka babu inda ya faɗa. Me isa ba za ka fanda man magana ba ne? isa ba za ka yi magana ba. Abin da nake so ka kawo ai ba so nake ka tafi wani guri yawo ba kawo inda wani malami. Kuma wannan ba ka da hujja maimakon mi ta ɓata lokaci in shiga hujja ta biyu. In ba ka da abin in ba ka da malami in zan saurare ka in zan saurare ka zan saurare ka ne akan ka kawo min ja'u ka dinnan cewar saboda ita ce ni murƙata ai hujja ta ce kaga bai kamata in wasa da ita ba. Hujja ta ce. Uhm. zahirin ayar magana ake in an zo gurinsa yana rayu in an zo gurin ka to kawo kawo kawo kawo wanda ya faɗa ba dan yaye nake so ba kai dan yaye ne dan yaye ne ya faɗa haka ga ba wanda za a je gurin sa sai wanda yake a rayu eh, ba ba haka bane gashi utubi ya ga utubi ya je in ba ta inganta ba kuma ga mace ba ta inganta ba in mm. ibn kasar ma bai kasa dan magana inganci ba dan eh. ga ma dalili eh to ai dan yaya ne abin da nake so abin da nake so ka koma ba magana ingancin kissa utubi muke yi ba ko rashin ingancin ta abin da muke magana me yasa ibn kasir ya kawo ta me yasa da ya kawo ta bai ta taƙiri ba me yasa kissa ta kunshi cewa a zo a gaya wa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam matsala aka faɗa ga gashi aka ce an kawo maganin matsalar kuma ibnu kasir a ƙarƙashin ƙasa da ya kawo me yasa bai ce wannan kissar ba haka bane abin da aka yi ba daidai bane ko bata inganta ba ko kaza me yasa bai yi ba shine mahallin to ka tabbata sai ka shirin ga dalili ka shirin ga mata dalili mana abin da nake so magana da dan yaye ce wannan ja'ukan iya rayuwa annabi ce sallallahu alaihi wasallam to ita nake so ya kawo inda Allah ya faɗa ka ko annabi in ba haka ba dan yaye wa Allah ƙarya yawa manzo Allah ƙarya wa uzu billahi to yi shiru ma wayar kai yawa za ka kawo min inda Allah ya faɗa zan ga ba wai ina so in ga maka zahirin ai daga abin da ya nuna a zahirin a kai ne ka gane haka ana nufin haka za ni kuma fahimta ga ban yarda da ita ba ita uku da ka kawo ban yarda da fahimta ban yarda da fahimta ka ba kai kai ka fahimci cewa zahirin ayar iya rayuwa annabi ne kai kuma magana kake kake dunkule magana ban yadda da fahimtar ka bane da ka hutar da mu mun wuce da ka kawo mun wani wanda yake musnadi ainihin ka'ida na kawo maka ka kuma yadda da ka'idar masu saurare su saurara su ji sai da na kawo malam danya ya ka'ida cewar shin mutlak shin mutlak akwai wanda yake mishi kaidi a shari'a in ba Allah da manzon Allah ba ya yadda da kaidin saboda haka ja'uka da aka ce sun zo maka zai ɗau rayuwa zai ɗau bayan wafati so da haka idan ah, ana so eh, in ana so in ana so ai haka ai da da wanda yake dalibin ilimi wanda yake dalibin ilimi ya san me nake faɗa kuma za su saurara za su ji wannan mutlaka ce aya mutlaka ce ba mu kayyada ba ce in ko mu kayyada ce ka ka abin da ya mata kaidi mana ba sai ka kawo ba da'uka da aka ce Allah ya ce fi hali hayatika ko fi hali mamatika ko kuma da'uka kawai Allah ya yi shiru da ya faɗi da'uka ya yi shiru da ya faɗi ja'uka ya shiru shikenan a halin mhm. rayuwa annabi sallallahu alaihi wasallam da halin wafatin da ja'uka ya zo manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam zuwa rauda shi ya zo ya gaya mishi matsalar shi kuma ibnu kasir ya kawo ma'anar ayin nan shine in kana da matsala ka je rauda manzo Allah ba ba iya kaɗe ba wannan ina so ina maka na kawo ta ne na ka ina to ina za a ji bari ka ji to ai tambaya ta kai wannan hmm. isar na kawo ta ne in kafa maka dalili cewar har yau manzo Allah yana sa baki na kawo wannan ayan ne wannan isar ka daina kafa hujja ina ina ina ina wanda take yin hadisi tun aka fara cewa wakadin afuwan, afuwan, afuwan, afwan afwan afwan ba kisan nake so in ce ba ayar nake so in ce abin da nake so in nuna maka ta ce jiya uka ana magana in an abun danya Allah na rayu abun danya abun danya kuma ayar kuma ayar ba ta kaidi ba ga ibnu kasir ibnu kasir ya fahimta haka sannan ai ba ta kai ba ibnu kasir ƙarya eh kai dai kai kai wa annabi ƙarya ma wallahi abin ibnu kasir ƙarya kai wa Allah ƙarya kai wa annabi ƙarya kai musu aidi Za uka ba inda Allah ya ce fi hala hayatika amma kai ka dage fi hala hayatika baka gaya ba ai ne kike tsara an Qur'ani yana da magana da masu hankali ba ba da kake ce to ai Qur'ani nufin yana da rai fassara shi ba da mun yawa ba duniya magana ta kare dan ba fassara kai kuma Allah na masa magana kai kuma yanzu abin da nake so abin da na kawo wani jogun magana Allah ya ayya ai hujja ta ɗaya na kawo maka ka ce yanzu ka rasa yadda za ka yi da ita wannan ba ta hujja ku ba bari ka ji ai su masu ji za su yi za su yi za su yi za su ji su yi alƙalanci ɗaya kenan ni aya ƙur'ani na kawo a ciki an ce wasu ta wastaghfara lahumur rasulu ana nuna manzo Allah ya sa baki akan a kawo matsalar zunubin ayar ta faɗa haka wasu ta gafara lahumur rasulu mm-hmm. sannan kuma ayar bata ce sai a rayuwarka ko a wafatinka ba abinda na kawo ayar ina kafa hujja da ita shine manzala yana sa baki har yanzu zai sa baki a matsalarka ba ina nufin wai sai ka tashi ka raye na ba yanzu kuma yanzu kuma za mu tafi manzo Allah na raye ka je gurin ka nan ma su da wanda suke sauraron mu su je su binciki inda aka faɗa haka inda Allah ya faɗa haka ko annabi in ba ku samu ba dan yaye wa Allah ƙarya yayi wa annabi ƙarya uzu billahi kai wa Allah ƙarya domin Allah bai ce dan wa manzo Allah za a je gurin ka hujja ta ta biyu Allah yake da magana cewa a je gurin manzo Allah a je gurin sa yana rayu hujja ta ta biyu wannan ai ba wannan baka ka hujja wannan ba eh, hujja ba to shikenan wanda ba su ji sa yi hukunci wannan da ka kawo baka kawo hujja ko ba ɗaya ba to agun ka ne masu ji sa yi hukunci dama ina yi dan al'umma ne ai ba dan kai nake yi ba abu na biyu hujja ta ta biyu mm-hmm. a koma al'adabul mufrad ɗanyaye yana ta alwashi ba wani wanda ya kira manzo Allah sa waye ya kira shi manzo Allah ya kira shi ko bayan yi ofati ko bayan yi kaza sai yan uwa a saurara zan kawo Abdullahi dan Umar Allah ya kara mishi yadda ya faɗa matsala ya kira annabi sallallahu alaihi wasallam an ce mishi ya kira annabi ya kuma kira annabi sallallahu alaihi wasallam kuma inga ba hadisi ne da ba ƙarya kake ba ga maka na bi wallahi da inganta ba na bi ƙarya kake wallahi ƙarya kake wannan hadisi ne inganta ba makaryaci sa albani ne suka ƙaryata kuma <laughs> ƙarshe bari ka jin ga abin da albanin bari ka abin da albanin ya faɗa bari ka abin da biyu wannan ah, hadisin da zaka kawo na san shi zaka kawo ai ka jin ga maka bara ka jin ga maka <laughs> ah, wannan riwaya ta cikin adabul mufrad riwaya ce ta sufyanu dan uwe nata daga abi ishaq subaii albani ya ce wannan riwayar marjuha ce saboda abu ta biyo ta kan Sufyan ibn Uyaynata idan riwaya ta biyo ta kan Abu hadisin ba yadda kafa hadisin ne idan idan riwaya karanta hadisin sai na ga maka ma'anar hadisin ta kan Abu Ishaq as-Subai'i ai sai da naje na biya abin da malaman ku suka ce sanan nazo idan riwaya ta biyo ta kan abu Ishaq as-Subai'i in dai ta hanyar Sufyan ibn Uyaynata ce to marjuha ce idan ba ta hanyar sa ce ba shi ne suke da matsala da ita saboda haka riwayar Buhari wanda ya kace adabul barra akwai ruwaye guda uku wanda suke kanzul ummal da waye wanda wannan raunana ne amma riwaya da take cikin adabul mufrad daga sufyan ibn uyayna ne ta hanyar abi isaqa subai sun ce ko mu an'ani ne in dai wannan hanya ce to hanya ta karbi warjuha ce za a karbe ta so da haka ka jin gama wanda so ga maka inda kai ni kuma ni kuma ni kuma ina ina kuma saka ta magana ne a a ba wanda saka ta magana ba wanda saka ta magana wanda dalibai ba magana ce manzo Allah ba idan idan dalibai dalibai su bincika su je su gani abin da na faɗa ba haka bane to ka bari mana ka bari mana ka bari mana a kawo ha me tsoro me kake jin tsoro masu sauraro ku ji mu dama don ku nake wannan tattaunawar saboda ba da masu neman gaskiya nake tattaunawa ba ina yi don ku ne lokacin nan ku na bawa to ku saurara ku ji da idan basira kuma ku je ku bincike ku tambayi malamai kan da abin da muka faɗa hadisi mai lamba tara da da 964 a cikin adabul mufrad ga babin abin da Buhari bukhari ya kulla yace babu ma ya rajulu idza khadirat rijuluhu babin abin da mutum zai faɗa abin da ya kamata ka faɗa in kafanka ta yi tsami in kafanka mhm. ta yi tsami yin kafa ta yi tsami matsala ne in ta haka faɗa wannan matsalar ga abin da ya kamata ka faɗa za ka fita daga cikin wannan matsalar Buhari ne ya mhm. wannan babin a ji hadisin da ya kawo zan karanta a ai da banni in karanta ka in karanta kai nake jira ka karanta ka gudun ya gane gudun mu gama حدثنا أبو نعيم قال حدثنا سفيان كنت سفيان بن أيينة أبن دي سانا كانت إسناد كنا تبارك جدا سفيان وذا كجي عن أبي إسحاق وانا أبي إسحاق شيني أبي إسحاق السبيعي عن عبد الرحمن بن سعد قال أنكر أولد عبد الرحمن بن سعد يتي خدرت رجل بن عمر kafan Abdullahi bin Umar ta yi tsami. Faƙala lahu rajulun sai wani mutum yana zaune a gurin. Kaga tsamin kafa matsala ne ya faɗa matsala sai wani mutum ya ce da da Abdullahi bin Umar uzkur ahabban nasu ilaika maganin abin da ya kamata ka faɗa in kaban ka dai tsami ka faɗa matsala ka ambaci sunan ka ambaci sunan wanda ka fi so kamar yana ce mishi ka mm. ambaci sunan annabi domin ya san musulmi ya fi san annabi akan kowa da komai bayan san Allah da haka kamar yana ce mishi ambaci sunan manzo Allah shine maganin tsamin kafan nan taka da kai kuma Bukhari dama ta yi babu ma ya rajul rajuli babin abin da mutum ya kamata ya faɗa an kafan shi sai tsami tsamin kafa matsala ne bari ku ji masu sauraro abin da sayyidina Umar yace Abdullahi bin Umar yace faqala sai ce ya Muhammad ya Muhammad sai ya kira sunan Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da ya unni da'i kuma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam Fati. Sau saboda haka ƴan uwa ku saurari wannan hadisi da idan basira da kyau ku ji irin tarjimin da baba da Imam Bukhari ya mishi da kuma irin yadda aka saboda haka saboda haka idan ka ah, gama ka jira mai zan a kai wanda ya saurare mu za ku ji yana ta alwashi a kawo mishi mutum ɗaya da ya wada matsala ya kira sunan annabi a kawo mishi kaza a kawo mishi kaza saboda haka ƴan uwa kun ji ni nassin hadisi nake kawo da za ayat qur'ani na kawo yanzu nassin hadisi na kana manzo Allah sallallahu alaihi wasallam 994 wanda ya kokari ya rauna nashi ai da sai ka bannin gama sai kai kai naka wanda ya kokarin ya rauna na shi na gaya hadisin ƙarya ne rauna na wanda sai rauna na hadisin ba sufyanu bin uyayna sannan hadisin gashi bukhari ya ce babin abin da ya kamata yanzu na ce mu dauka ya inganta ka jira ka ji me zan ce kai yan uwa sai ku fahimci irin hujjojin da nake kawowa a cikin tattaunawar namu na'am amma ba na dan yaye nake so ba ba kuma ra'ayin albani ba yanzu wannan hadisin mu mm. dauka ya inganta Hmm. Ada ma inganta da malamai suke a kai shikenan mu dauka ya inganta. Kamar wa kaka kawo min albani kaka kawo min ibnu taymiya ta albani ni ba magana albani ne kaka kawo ibnu taymiya ka tafi san yadda wannan sahabin annabi ne na kawo maka ya fada matsala ya kira sunan annabi dama matsalar shine bari in ga maka mana na faɗa shine matsalar tawani shine tattaunawan da muke yi kana ji na mhm. sharhin da malamai suke karkashin wannan hadisin kamar wa kamar wa larabawa kawo kamar wa kamar wa to wallahi sharhin albani ne in kana bukatar wannan har gida wannan na biya wannan, wallahi sharhin albani ne na biya wannan shine suka sai ya kawo cewa wai larabawa idan kana so mu ƙara magana akan wannan wai suna kira wanda suke so kaka ƙara kira albani kai su albani ne malaman su abu kuma wannan da ka karanta wallahi sai da na karanta wai laraba karshe da suka gama cewar hadisin wannan da yarin jaya ai shi yasa kaga inda ka karanta ni na karanta to kada ka da maka magana me ita ba ka da magana bane da ka tashi da suka tashi sai suka ce wai wai ai da ba al'adar larabawa wai in sun hada matsala wai suna kiran wanda suke so wai shikenan shine abin da suke nufi an jefa malaman mu na jadu malaman maka to wannan shine tabbataccen abu ba wani wani kwaya daya ya faɗa haka babu shi wanda yace wai Abdullahi ma zan da wai Abdullahi ai dan yaya abin da na sanka da shi abin da na sanka da shi ba ɗalibin ilimi na sanka ba saboda haka wanda kuma wanda kuma ya ji mu yau zai tabbatar cewa ba da ɗalibin ilimi nake magana ba domin duk ka'ida ta malamai da suka ajiye yana kau da ita ya ajiye ta kuma tun da muka fara bai kawo wata malami kwaya ɗaya ko wata aya kwaya ɗaya wadda take taimakan shi kan abin da yake yi ba Sau da haka abin da ya fi shawara zan baka shawara shawara zan ba Za ka ɗauki abu guda ɗaya ka kace a kai abin da zan ba ka shawara magana ka tsaya ka fara sauraron me zan ci tukuna to ai yanzu abin da kace ka kawo yanzu ka kawo hadisi ba da yace magana albani na da mun yi magana akan abin da ka faɗa sa kai ba wannan ya zo magana mara tsari kenan ba ka da malaman akai magana ka zama ba ka da tsari kenan idan kai zaka magana ni ban da damar da zan yi magana ba haka ba tsari kenan magana ba haka bane ina maka wani inda zaka yi magana ni ban da damar da zan magana magana ta zama ba ta da tsari kenan kawo mun malami ɗaya ba su albani ba shikenan yanzu ki cire magana sa albani mhm, kana ji mhm. na na yadda mu sa rana gobe za mu karuwa zan kama malamai sama da guda biyar wanda kafin zai san ibnu taymiya mhm. da suka tabbatar hadisin nan in ma ya inganta magana da ake al'ada ce ta larawa da suke yin haka tun jahiliya idan wata kafa ta tarihi ko ta tsami ka faɗi wani mutum wanda yake ta kusan da kowa wannan al'ada ce ta su ba ana da niyyar kira ko neman taimakon wani ba Allah ba. To me yasa to kenan idan idan to me matsayin sa a kenan me matsayin sa a barka wannan su sun dauka cewa kana faɗa jijiyoyin ka in ka faɗa mutumin da kake kauna a rayuwarka to jijiyoyin jikinka za su samu canji sai hmm. da sai kafa ka za ta warware. To me matsayin sa a addini kenan? Me matsayin sa a addini? shi yin hakan me matsayinsa eh shi ai ba a faɗa da kudirin neman taimakon wanda aka kira ba a zuciyar Abdullahi dan Umar shi ya faɗa haka kudirin neman taimakon wanda aka kira ba Abdullahi dan Umar ya faɗa haka bar faka ji tana ji na hmm. ku ba a kida kuma hmm. a irin aƙida kuma ku mm. ba wai a roƙi manzo Allah ba ku mm. kuna ganin duk abin da ɗan adam ma zai samu ko yana samu ta hanyar tsorebi mm-hmm. haka kuka ɗauka <laughs> ka shiga wata magana haka kuka ɗauka shi abin da ke fasa ta ne ba wai ka shiga wata magana ka shiga wata magana ai ai ka shiga wata magana kuwa dakata to ƴan uwa ku bai ta magana da muke wannan hadisin da ka kawo babu wani malami babu wani malami cikin magabata dalilin da sa babu na ɗaya cikin magabata layi da yana tsayawa kan wannan hadisin yana yana nufin kan dukkan da muke magana ko roƙon wani ba Allah ba ko eh, halaccin roƙon ba Allah ba wanda fahimta to masha Allah to Allah to yayi amma dai ga in kuma kana ganin akwai zan kawo ka malamai ka ba an yi ibn taymiya gashi yadda biyar ko sama da haka wanda suka gashi gashi yadda gashi ma'anar hadisin gashi yadda tattaunawar ta kasance na dai sha wuya saboda ina magana ba da ɗalibin ilimi ba kuma ina takaicin yadda tattaunawa take kuma dama ni a yadda na san ka ɗan yayi ba a harkar ilimi na san ka ba so da aka dama ni ba ina cikin da bane a wurin ɗalibin ilimi ni ma ba ba ɗalibin ilimi bane almajiri ne to ka ɗalibi ne ni na karatuka ne kuke ji na kasat iya nan ba kwa komawa ku je umma hatul kutubi ku je ku je umma umma hatul kutubi wanda suka zarara za su ji waye yake kawo littafi da shafi da lamba da waye shine na ga maka kai abin da ka dauka kin duk abin da ka ba ka da hujja ko guda amma a sanin a sanin da na a sanin da na maka a sanin da na maka ba amma zan ƙara kiranka akan waɗannan hadisan zan ƙara warware maganganun gaba ki ilimi na san kawa ai ai wa a harkar ilimi